الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 21 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu ishirin da biyu? ishirin da biyu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin fasulul khidab fi zikiri a hamil firakin islamiyya muna cikin bayanin aƙidu na mutazila daga cikin mu'tazila akwai wasu nau'i ana kiransu annazamiya na'am akwai sunan kala-kala to akwai wata mu'tazila aqida mu'tazilanci mai suna nazamiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim annazamiya su yan nazamiya wa mu'attibaru bin ishaq ibrahim bin sayyar su ne mabiya ibn ishaq ibrahim bin sayyar al-ma'ruf bin nazam E, wanda an haife hijiran annabi na 231 shi wannan bawan Allah an san shi da suna annazam huwa min shayatin alqadariyya yana daga cikin shedanun qadariyya wal mu'tazila yana daga cikin shedanun mu'tazilawa wato shi mu'tazilancin shi ma na shedanci ne sannan qadariyyancin shi ma na shedanci ne an gano wannan ko kenan abinda ake nufi batan shi ya kai intaha a cikin mu'tazilanci da qadariyanci yaqulun suna cewa innama summiya nazaman cewa an sa mai suna nazam nam li'annahu kana hasanul kalam fi nazm li'annahu kana hasanul kalam fi nazm wa nasr domin ya kasance mai dadin magana mai kyawun magana a cikin wake da kuma zube wa an gane ku wato wa shi'rul mawzun da wake wanda yake ne yana da dadin magana in ya tsara wake waken shi na da daɗin ainihin karantawa da kuma daɗin sauraro in yana magana Allah ya bashi fasaha da zalaka to sai aka same suna na nazam domin duk maganin shi gaba ɗaya a tsare yake an gane kaga kenan da wannan kenan Allah ya bashi wani irin baiwa wanda da wannan baiwa kuma kamar Allah ya jarabe shi ne gashi fatacce amma yana da fasaha kaga wannan fasaha nashi wato fasahan nan zai sanya ya batar da mutane da yawa an gane wannan in Allah ya sa mutum batacce ne sai kuma ya zamanto yana da fasaha da zalaka to ba wuya zai iya janyo mutane zuwa ga ra'ayinsa wannan kuma shine jarabawan da Allah ya yi wa a duniya gabaki daya sai kaga yan bid'a wato kaga Allah ya jarabe mu da su kaga suna da ainihin fasaha da zalaka kaga suna kawo wani irin misalai ga zaƙin murya wanda in suna bayani cikin sauƙi za su iya gamsar da mutane cewa suna kan gaskiya sai ga mutumin da yake da awon suna ga shi da gaskiya amma Allah bai bashi murya ba yana magana da ƙyar ina ba gane wasu bayanan ma yana yi da ƙyar za ka iya fahimtar ma inda ya dosa shi kuma wancan yana fito da batan shi dalla-dalla kuma yana ba batan kariya dalla-dalla an fahimci wannan ko to wanda bai gane ba sai zai dauka cewa wannan bawan Allah da Allah ya ba wannan fasaha shi ke kan gaskiya don wasu mutane suna gane gaskiya da rashin gaskiya wajen iya magananka am ana khairun mai min hazal lazi huwa mahinun wala yakadu yubin shi ma fir'auna alfahari yake yi wai shin ni na fa alkhairi ko wannan wanda ya kasance wulakantacce wanda baya kusa ma ya iya bayani da ni da annabi Musa waye fa alkhairi ni ina iya bayani dalla dalla amma annabi Musa baya iya bayani dalla dalla to waye fa alkhairi kaga cikin sauki amma wala su ce kai ka fa alkhairi an gani ya za a yi Allah ya aiko mutum da sako kuma kuma bai iya isar da sakon da kyau hmm? na'am walaysa kadhalik kuma shi ba haka yake ba bal innama sumiya bihi li annahu kana yanzimul kharz liannahu yunzimul kharz an ce ba haka bane an sa mai suna saboda yana tsara ainihin abun wuya ya iya tsara ainihin irin makawuyar na irin abun wuyan mata din nan ya iya tsara shi yana tsara shi a cikin kasuwan basara. wa ya yabi'uha kuma yana siyar da ita wa kana fi hadasati sunni yasabu sanawiya na'am wato a cikin ƙuruciyar shekarunsa yana abota da wasu wasu yan majusawa ana kiransu sanawiya wanda suka yi imani da alloli guda biyu haske da duhu haske shine ubangijin ubangijin alkhairi duhu kuma shine ubangijin sharri a wajen su suna ganin duk wani abu na sharri duhu ke farar da shi duk wani abu na alkhairi ainihin haske ke farar da shi suna bautan haske suna bautan duhu su din nan an gane wa samaniya da kuma yan samaniya duk wayannan masu miyagun akidu ne alqa'iluna bi takafi adila masu ganin wai duk dalilai karfin su dai kawai da mutumin da yace zina haram ne da wanda yace halal ne duk karfin su daya kawai zabo wanda yema wanda ne hulati da mutumin da yace shirka na da kyau da wanda yace shirka babu kyau kowa dalilan da ya kawo karfin su daya babu wani dalilin da ya kun dalili kawai kai dai kawai ka duba wanda kan nazu da shi ka ɗauka akwai masu wannan fahimta daga cikin mutazila kenan bi hazal itibar in mutum ya ga addinin krista ya fi gamsuwa da shi zai ya ya zama krista in ya ga cewa ya kamata ya zamanto ba yahude sai ya zama ba yahude in kuma dan biri'a ne duk aqidan da ya ga dama kawai ya zaba in dai ya gamsu da shi a zuciyar shi ne daidai akwai su yan samaniya an gane wannan ko na'am wa fi kuhulati kana Sabu malhajatul falasafa an gani a lokacin da ya zama ainihin dattijo ya dan fara girma ya dan fara manyanta ya kai shekara 30 da wani abu zuwa 40 ya kasance yana abotan yana abotan mulhidai na philosophers philosophers mulhidai sune wanda ba su yi imani da Allah ba wanda suke karyata manzanni suke karyata wahayi ko yana abota da su shi wannan bawan Allah wa hisham bin al-hakim rafidi kuma yana mu'amala da mugun dan shi'an nan zindikin dan shi'an nan Hisham bin Hakam Ar-Rafidi mm. wannan zindikin dan shi'a ne wanda har yana zagin ma ahlul bait amma kuma yana daga cikin manya-manyan yan shi'a har gobe da suke mutunta shi wa akhadha anhum jami'a hadhihi al-afkar manya manya a'imma irin su Ja'far Sadiq Muhammad al-Bakir dukan su sun yi gargadi game da shi amma kuma yana daga cikin rijal da suke ruwaito hadisan shi'a har gobe ina ba san gane wannan mm. ya ce kada ku ruwaito daga wani domin zindiki ne yana mun ƙarya amma kuma duk da haka wannan wani kwarzo ne a cikin rijal din shi akwai wannan mutumin an gane to shi wannan bawan Allah fa ya yi mu'amala da shi aga duk mutanen da yake mu'amala da su na kirki ne ko daga mutumin banza zuwa mutumin banza zuwa mutumin banza zuwa mutumin banza haddasa ni mutumin banza an mutumin banza an mutumin banza ila mutumin banza an gane kuma ne shaitanu an zindi an fir'auna to haka haka haka kawai ya yana intikali ba wani alkhairi tare da shi na'am wa an anhum jami'a hadhihi al-afkar sai shi wannan bawan Allah saboda tasirin tuwa da su sai ya karbi dukkan wayannan fikira daga gare su wal balaya da irin wayannan bala'i din kala kala ake dubiya kun ake duba za ku ji ake dun shi bal wa tajamma'at fihi shubahi wa shukuk bal fihi shubahu wa shukuku wal walaya na'am kai shubuhohi da shakka akan addini shi mutum ne wanda yana shakka yana shakka kan tashi kiyama yana shakka kan manzanni abubuwa dai gashi nan to wani addini kenan kake yi komai kana shakka akan shi baka da tabbas an gane ai wato shubuhohi da shakkoki da bala'i kala-kala ya taru da wannan mutumin wata da musibu kala-kala malam tasami fi gairi wanda ba su taru ga waninsa daga cikin zilawa ba dukan zilawa yan bid'a ne amma bid'an da ke tare da nazam ya ninninka na sauran zilawa saboda su kansu zilawa wasu na kafirta wasu ina fatan gari ke ni ba zili ne amma kai gaskiya arne ne mutum da kaga katan dan bid'a ya bid'antar da dan uwan shi ko ya kafirta dan uwan shi ka san yaya na'am na'am li kaunihi tala a kutubal falasafa saboda yayi mudala'a yayi tsinkaye ga littattafan philosophers wa khalada kalamu bi kalamil mutazila sai ya cakuda maganan su da maganan mutazilawa na ba ta gane wannan to da wannan me ake nuna mana ya kamata buguji duk wani ilimi da yake da alaka da philosophy duk wani ilimi da yake da alaka da mantiq ba ilimin addini bane kada ka karance shi an gane a cikin aqidan salafiya karatun mantiq haramun ne shi yasa in zaka yi karatu a Saudiya an gane ko zaka karanci ainihin shari'a ko zaka karanci aqida wato ba sa karantar da philosophy wuraren da suke karantar da filosofi a matsayin darasi mai muhimmanci wanda baka fahimtar su in ba philosophy shine misra a misra dole ne in kana karatun ulumuddin da kuma shari'a dole sai an koya ma philosophy da mantiki ina ba gano wannan saboda aqidan asha'ira baya gama tabbata sai da ilimin philosophy da Haka hakanan kasar Iran da suke yada barna na shi'anci su ma bai yiwuwa mutum ya zama ɗan shi'a wanda ya karanci shi'a ya zama hujjatul islam ko sikatul islam ko ayatullah ko ya zama ruhullah ba tare da ya san filosofi ba suna yin sharan fage da karatun filosofi kafin ka zamanto dan ƙarerin ɗan shi'a Suna ba san gane wannan saboda haka kamar yadda ka san mu yanzu babu yadda za a yi mu kira ka ahalu suna ba tauhidi to su ma ba yadda za ka zama ɗan shi'a ba filosofi ba zai yi ka zamanto gwangwaje da malamin shi'a ba filosofi ba sannan su ma a sha'ira suna bai wa filosofi muhimmanci sosai da mantik an gane to shi wannan bawan Allah ya karanci wannan ilimi sai ilimin nan ya haifar mai da shakka a cikin aqidan shi ya zama duk abin da ya kudurce yana shakka a kan shi wan farada na ashabi kuma shi wannan bawan Allah ya kadaita daga mutanensa suwaye mutanensa mutazilawa a cikin mutazilawa shi ya kaɗaita daga gare su bi masailin da wasu matsaloli wanda shi kaɗai ne kawai ya ƙudurce su wa minha annahu a'jaba bi qawli barahima daga cikin su shi yayi matakar sha'awan aqidan philosophers wanda kira barahima da iftalin nubuwat eh su yan barahima wasu philosophers ne daga India wani addini ne a Indiya suna bata annabci cewa ba su yadda Allah yana aiko wani mutum da wahayi ba kawai annabawa su a wajen su ne philosophers mutumin da ya karanci philosophy ya goge shi ne annabi a wajensu suna ganin shi ne kadai ake karban sakon shi daga wajen Allah ba sai wai annabi Allah na wani annabi wahayi ya bashi sako ba ha walam yajshir walam yajshir ala izhar hadha alqawl qawl wato bai yi tsaurin ido ba wannan shine akidan shi bai yadda da annabta ba hmm. da zai fito da abun fili yaya hatta mutanen shi za su yanke mai hukuncin kisa hatta mutazila tunda mutazilawa sun yadda da annabta amma shi bai yadda da annabta ba an gane wannan ko to saboda haka bai yi ainihin aurin ido wajen bayyanar da wannan magana ba haufan na saif don tsoron takobi yana tsoron in ya bayyanar jinin shi ya halatta an gane wannan sai ya shuru amma fa yana faɗa a gefe sai dai a ringa jin waiwai sai dai a ringa waiwaitawa ana ganin wane yana da aqidan bai yadda da annabta ba an gane ku na'am wa ankara hujjatul ijma kuma yayi inkarin hujjatuwan ijma'i bai yadda ijma'i ya zama hujja ba wannan kuma shine aqidan shi'a shi'a ja'fariya da shi'a ismailiya albatiniya su ma ba su yadda da ijma'i ba na ma hujjatul qiyas kuma yayi inkarin hujja na qiyasi shi ma fil furu'i shar'iyya a cikin furu'a na shari'a ya yi daidai da yanwa su wane ne a cikin mazhabobi suke inkarin kiyasi mazhaban zahiriya mazhaban zahiriya hujjansu kawai kitab sunna ijma kitab sunna ijma babu kiyas hujjoji a wajen zahiriya guda uku ne an gane shine mazhaban ibn hazm al-andalusi al-zahiri sahibul muhalla inkarin kiyasi akwai mujalladi guda ɗaya na littafin shi kamula hakam mujalladi ɗaya ne fa littafin na da mujalladai wajen guda uku manya manya na usulul fiqh ne to littafin a in ban da wajen kiyasi littafin yana da kyau sosai har ma Nasiruddin Albani yayi ishara da cewa karanta littafin karanta wannan littafin a matsayin usulul fiqh yana da amfani sosai domin usulul fiqh ne wanda yake tattare da hujjoji yake amma banda inda yake inkarin kiyasi wannan inkarin kiyasi wato kuskure ne a cikin mazhaban zahiriya an gane wannan ai to ibn hazm ya bude a cikin wannan ikamul hakam mujalladi dai ko akan akan fata kiyasi da cewa farkon wanda ya fara kiyasi shine shedan ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din yace wannan shine kiyasi kiyasun fasid ni na fi alkhairi fiye da annabi adam ka halicin daga wuta shi kayi shi daga turbaya so da wuta ya fi turbaya to kuma kenan turbaya ya kamata ya suje daga wuta ba kaza kaza ba to anan wajen ya kirkiro cewa kiyasi shedan ya fara duk wanda yake kiyasi to ya bi shedan ne ya kawo dalilai ya kawo abubuwa irin nashi amma malamai sun bata shi yasa al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya ka duba littafin sa ilamul muwaqqi'in ya kawo shi ma ya buɗe babi ya ba da muhimmanci kan wannan matsala na kiyasi da hujjoji na bata ainihin wannan ra'ayi na ibn hazam ina fatan gane almuhim dai abin da yake raje a cikin a cikin ainihin fahimta shine kiyasi hujja ne daga cikin hujja na shari'a alqur'ani akwai kiyasi hadisan manzo Allah manzo Allah ya kiyasi sannan magabatan mu su kiyasi duk ibn kayyim ya kawo hujjoji an gane mai son ƙarin bayani zai duba cikin ilamul muwaqqi'in zai ga wannan ƙarin bayani waɗana fi fatawa a alamun sahaba sannan shi wannan bawan Allah ya yi suka a cikin fatawowin manya-manyan sahabbai fatawan abubakar fatawan umar sai ya soke su da ke wannan fatawa ba wani fikiwa a ciki wannan fatawa ai duk jahirci ne haka za yana suka to duk wannan ɗabi'u ne na duk mutumin da bidi'a ya riga ya shafe shi ga duk mutumin da bidi'a ya shafe shi baya ganin mutuncin sahabi kuma fata in dai sahabi ya gifta ma ka'idan shi zai taka sahabin an gane in misali yana sufanci sahabi ya faɗi wata magana sabanin wannan zai nuna zai zai aibata sahabin in dan shi'a ne sahabi ya faɗi wani abu sabanin ka'idansa ko dan mutazila ko dan kaza to za ga bai ganin darajar wannan sahabi saboda wannan ka'ida ta shi ta fi daraja a wajen shi biyar da sahabi an fahimci wannan ko eh wa jami'a shirkul umma da kuma dukkan kungiyoyin al'umma na wa ankara a ijazal qur'ani an gane yayi fatawa yayi inkarin fatawan sahabbai da kuma fatawan dukkan kungiyoyin al'umma dukkan manyan malamai bai yarda da fatawan kowa ba kawai sai fatawan kanshi da kanshi wa ankara ijazal qur'an fi fi nazami yayi inkarin mu'jizan qur'ani a cikin tsarin shi cewa tsarin qur'ani ba wani mu'jiza cikin shi yake larabcin qur'ani mai abin mamaki a cikin shi kullu wallahu ahad allahu samad an gani zai karanta aya sai ce to me mu'jiza da cikin nan sai cikin qur'ani babu wani abu na mu'jiza a cikin shi an gani wai tsarin qur'ani wai a ce wai da za a kira mutum da aljanu akan su iya tsara qur'ani za a iya rubuta irin qur'ani kawai ya ce Allah ya hana mutane ne kawai ba wai don ba za su iya ba da Allah zai sace su larabci ne za su iya tsarawa kila ma su tsara abin da ya fi ƙur'ani mujiza an gano wannan kasan shi Allah ta'ala ya ce am ya kulu naftara qul fa'atu bi ashari suwari ma mithlihi mutarayat wa da'u man min dunillahi in kuntum sadiqin ko kuna tsammani annabi ya kirkiro qur'ani ne ku zo da ayoyi guda goma misalin alƙurani mun dake an kirkiro ku zo da sun kunisa ku kira waɗanda kuke iyawa koma bayan Allah an kuna da iko Allah ya kalubalance su daga baya ce masu kawo aya daya dan an ce su kawo sura an ce su kawo aya sai ka gare su Allah ce in ba za ku iya ba wallan taf'alu to ka fatta kunnaran lati wa uduha an-nas wal hijara wa idan lil kafirin kaga shi Allah ya nuna Qur'anin gaba daya ya gagari kafirai kullu in ishtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da za a tara mutane da aljannu ala an yi atu bi misli hadha alquran akan su zo da misalin wannan alqurani la ya atu bi misli ba za su iya zuwa da misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashen su suna taimakon sashi ba za su iya ba an gane wannan kamar shi wannan bawon Allah sai ce sai ya inkara mu'jizan qur'ani a cikin tsarin sa shi kuma Allah ya nuna Qur'ani tsarin shi mu'jiza ne larabcin Qur'ani babu mai iya kawo irin shi in kuma za a iya bismillah har manzon Allah ya bar duniya ana ta larabawa har zuwa yanzu wannan ƙalubalen yana nan har yanzu kuma babu wanda ya yi amma shi wannan bawan Allah kawai ya karyata an gani ya yadda cewa Qur'ani akwai mu'jiza amma mai mu'jizan Qur'ani kawai Allah ya hana su ne amma da zai saki wannan hanin zaskiya na'am wa ankara mu'jizati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai ya ma yi inkarin mu'jizan annabin mu irin a cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallam yi magana da ainihin dabba ko kuma annabi yana akwai ainihin mumbarin da annabi iccen da annabi ke gudu ba kansa lokacin da aka cire iccen aka yi mumbari sai iccen ya kama nishi yana kuka an gani irin wayannan mu'jizozin da kuma lokacin da ainihin wata ɗin na ya tsage ko ga su ire ira da lokacin da sanuwa ta yi magana an gani to duk irin wannan mujizozin da Allah ya ba annabi da isnadi ingantacce ya yi su. wannan bawan Allah bai yadda cewa manzan Allah yana da wani mujiza ba ya tawassala ila inkari nubuwati dan menene manufarsa wato ya bude kofa ne daga nan wajen in ya samu ya samu amsuwa to zai gina mukaddima ta biyu yana so ya yi inkarin annabta annabi ne annabi daidai yake da kowa bai da wani bambanci bai da wani mujiza wani mujiza yake da shi to ya yi inkarin wannan ne don ya yi tawassuli zuwa ga inkarin ainihin annabta na manzo amma kuma har yaba duniya bai iya fitowa fili ba saboda yana jin tsoro in ya fito fili a bakin ransa amma yana faɗa a gefe ga ɗalibansa wa mimman da biyi aidan daga cikin abin da ya kadaitu da shi kuma wanda shi kadai yake da wannan aƙida. innal bari subhanahu lalle Allah subhanahu wata'ala na'am la yusafu bil qudra ba a sifanta Allah da iko ala an yazida fi azabi ahli nar ku ji wata magana kuma Allah ba a siffanta shi da iko akan ya ƙara azaba ga yan wuta wato Allah in yana so bai da iko ya ƙara wani azaba ga yan wuta yana so ya ƙara iyakacin azaban nan dai da Allah ya tsara nan aka tsaya fashi da abin ya fi karfin shi Maganar cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir da yadda da shi ba Allah ba shi da iko ya ƙara akan azaban kafirai kenan Allah yana da iyaka kan ikon shi kamar yadda sauran halittu suke da iyaka akan ikon su wala ala an yanqusa min kuma Allah ya ba shi da iko ya rage wani abu daga cikin azaba bai sai rage ba wa iyaz billah kaga wannan kai sai kafirci ne ya jingina ma Allah gajiyawa amma kazalika la yanqusu min na'im ahli aljanna hakanan wato wai Allah ba zai iya tauye wani abu na ni'imar yan aljanna ba wala an yakhruja ahadan min ahli aljanna ko kuma wala an yukhrija ahadan kenan wala an yukhrija ahadan ko kuma ya fitar da wani ɗaya daga cikin aljanna Allah bai isa ya fitar da wani ɗaya daga cikin aljanna daga aljanna ba bai da iko akan wannan laysa zalika maqdur Allah wannan baya cikin ikon Allah to wannan magana ma mai amfani shi wani fa'ida yake so ya samu akan wannan magana in yayi an gane wannan to duk wannan shine sharrin philosophy in dai mutum ya karance shi akwai wanda ya taba tambaya cewa kun ce Allah yana da iko akan komai eh to yana da iko akan ya halicci kanshi amma irin wannan kalmomi suna fitowa daga bakin mutumin da ya karanci philosophy haka zai zo ya ta kirkiro wasu abubuwa ya sa ma kanshi shakka ah, ya za ka ce Allah ya halicci kanshi bayan shi ba halitta ba ne ai akwai tanakuri a cikin magananka. an gano wannan kamar shedan ne wanda yake cewa hazal lahu khaliqu kulli shay faman khalaqa Allah to a cikin magananka akwai tanakuri ka ce wannan shine Allah wanda ya halicci komai to shi wa ya halicce shi shi ya halicci komai ya za kuma ka ce wa ya halicci shi akwai tanakuri ka yadda shi ya halicci komai to kuma ka ce wa ya shi kuma bayan shi ya halicci komai kuma sai kai tambaya a cikin komai din kuma wanne ya halicci Allah to irin wannan shine tunani irin na suna da raunin kwakwalwa amma suna ganin su zurfin tunani gare su an gane in mutum ya karanci wannan za babban malamin addini ne ba amma kuma zai zama kawai rayuwar shi kawai duk abin da ya karanta cikin shakka yake in dai mutum ya karanci philosophy yana cikin bayanin wata aya sai ga Allah kamar bai yarda da ita ba haka ainihin imamul haramaini aljuwaini haka ya faɗa ya ce wallahi ni na wayi gari yanzu rayuwa na gaba ɗaya na kusan mutuwa wallahi gaba ɗaya addini na cikin shakka nake yace yana cikin shakka kullum ya karanci abu sai ga bai yarda da abun ba saboda tasirin karatun philosophy an gano wannan to karshen abu kawai cewa yayi ya watsar da duk wayannan yana so ya mutu akan addinin addinin addinin tsofaffi wato addini na wanda ba philosophy a ciki an gano wannan sai daga baya kamar irin su imamul buka imamul gazali shi ma haka yi ya je ya karanci filosofi ya zama yana ta shakka a cikin addini an gane akwai daga cikin philosophers masu cewa babu wani abu wanda yake hakika ko mai daga gani ba tabbas ba ne. kai kanka baka san ko kai waye ba ne. za su ce idan aka tambaye aka ce wannan waye kace mutum ne to wani kuma zai iya ganin ka raƙumi ne kai wani zai iya ganin ka jaki ne kai wani su ana kira namanta sunan wayannan philosophers sun sun ce babu wani abu da yake reality komai kawai ka gan kawai khayal ne kawai an gane suka ce duniya gaba ɗaya babu wani abu shi yasa suka kawo misali wani lokaci wani zai sha ruwa sai ce ruwan na ɗaci haka shi aka yi ci abu kuma daidai ne wani zai sha ruwa ya ce ruwan nan ba test wani ya sha ruwa ya ce ruwan na wari kowa gwargwadon yadda ya fahimci duniya kawai ya ɗauki shi haka yanar lazima wannan magana in mutum ya fahimci kafirci ne daidai kawai ya nazari shi ya tafi abin shi in ya fahimci musulunci shi ne daidai ya tafi abin shi kada wani ya zargi wani kaga yanzu wannan karatun da ka yi philosophy me amfani da shi an zare wa mutum aqidan shi an raba shi da Allah kuma mutum sai shekara arba'in yana ma wannan ilimin hidima amma ilimin nan gaba ɗaya ya mai da shi cikakken jahili ba abin da ya sani a cikin addini an gane sai ga mutum fa allama ne shi irin manyan malaman da kuke ji din nan ana so ana cewa idan ana cewa musulmi irin musulmi suna so su nuna suna da suna da irin wai ai mu muka fara yin science an gane ce ai musulmi su suka fara yin ilimin kimiyya sai aka irin su farabi irin su ibn sina to in zaka ji aqidan wayannan mutane wasu daga cikin su ma ne kawai sunan musulunci ne amma sun ma riga sun fita a gane amma za ga cikin littafin irs ana magana muslim scientists sai ana nuna wa duniya din nan mu muka fara yi sai a ɗauko irin wayannan wanda wayannan aƙidar ya fitar da su musulunci akwai wasu masu aƙidan cewa duniya ba shi da farko ba shi da ƙarshe da karatun filosofi irin da suke nufi kenan duniya ba shi da farko ba shi da ƙarshe daga ba tashin kiyama ko sannan me na farkon a magana ma ba mutuwa ba ba su yadda Allah ya halicci duniya ba Yadda Allah bai da farko bai da ƙarshe shi ma duniya haka yake an gani, akwai kuma ashabul illa filosofar ne masu wujudun lahi illatun fi wujudun makhluqat samuwan Allah shine dalili na samuwan halitta samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta ba wai Allah ne ya halice su ba kawai in akwai Allah za a samu halitta ba wani yabo da za ka yi ma Allah ka ce alhamdulillah da ya halice ni samuwan shi samuwanka bai da iko bai da iko ya ce kaka samu yadda ka san samuwan dan adam samuwan numfashi ko samuwan dan adam samuwan mai kuma siffanshi? shi akwai abubuwan da duka za ka ga inda akwai ɗan adam akwai wannan abu kuma ɗan adam ba shi ba kanshi ba kuma yanzu idanka da numfashinka da maganinka da waye duk gaba ɗaya samuwanka samuwan wannan abu ba kai ka ba kanka ba to shi Allah ta'ala ba shi ya halicce halitta ba shi kawai halitta na da alaka da Allah ne kai tsaye ku fahimci wannan to idan irin wayannan akwai su akwai irin wayannan philosophers din wanda kuma za ga wasu daga ciki har sallah ma suke yi to mutumin da ya inkarin Allah ne ya halicci duniya mutumin da ya inkarin tashin kiyama ya inkarin annabta to ina amfanin addinin shi ya riga ya zama zindigi an fahimci wannan ko na'am وقد عزم بأن يكون Allah Ta'ala مجبورا على ما يفعله ta'ala. kuma shi wannan ya lizimta hmm. ya zamanto Allah ta'ala wato ana tilasta mai akan abin da yake aikatawa wai Allah ana tilasta mai akan abin da yake aikatawa ta'ala amma ya kulu an gani wai Allah zai aikata abu ne wanda an tilasta mai yin wannan abin ba to Allah wai bai tilasta ma Allah wala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahumul khiyara ubangiji yana halittan abin da yaso kuma ya zaba Allah shi fa'alu lima yuridu amma su sun ce wannan yana da fahimtar Allah ana iya tilasta mai ya aikata abin da bai so ya aikata ba wa min fada'i aidan inna Allah la yaqdiru an yaf'ala bi ibadihi fi dunya daga cikin abin kunyansa lalle Allah ba shi da iko ya aikata ga bayinsa a cikin duniya ma la salaha lahum fihi abinda babu maslaha a gare shi Allah bai da iko ya aikata wa bawa a cikin duniya abinda bai da maslaha yanzu akwai maslaha da talaucin bawa akwai maslaha bawa ya zama gurgu ya zama kawo ya zama kaza to su suna ganin duk abin da kaga bawa ya samu bawa kawai bawa ne ya girwa abin da kanshi duk abin da Allah zai aikata ga bawa abin da akwai maslaha ne kaga talauci bawa ne talauci kanshi kaga wani nakasa a jikinka sai ka jawo kanka wanda kaga mutum ya zama mummuna shi ya jawo kanshi muni ta yaya jini inda mutum zai iya halittar kyawu ya zama ya fi kowa kyau ai sai ya halicci kanshi ya ba kan shi tu wani siffan da yake yaƙi a cikin nan wajen yanzu akwai wanda yake yana ganin da ya ɗan ƙara tsawo da ya fi son haka wani kuma yana ganin tsawon ya mishi yawa da ya ƙara gajarta da ya fi son haka wani yana ganin da ya ɗan ƙara mai ƙiba da ya fi son haka wani kuma ƙiban ya mishi yawa da an rage mai da ya fi son haka a ah, kowa dai da irin abin da shi da za a neme shawara da zai so a ɗan ƙara mai na fasan gane kenan da za a ba ɗan adam dama ya halicci kanshi ya kuke gani Ashe kowa ya halicci kanshi yadda yake so ya kasance ya halicci kanshi a haka <laughs> na'am وتوهموا أن غاية تنزيهه تعالى أن غاية تنزيهه تعالى عن الشرور والقبائل لا يكون إلا ta'ala. Sun ce wai gayan tsarkake Allah daga sharri da mummunan abu shine Allah ya zama an zare ma Allah iko an gane ya zama a ce Allah bai da iko komai to shine an tsarkake Allah daga aibi kenan amma an nuna Allah yana da iko akan ya halitta yana da iko akan ya azurta yana da iko ya halice ka sai ya halice ka wani iri an jingina mai wani illa yana da iko ya azurta ka sai ya azurta ka an jingina mai illa wai sai an cire ma Allah Allah ba shi da ikon halitta ba shi da ikon azurtawa ba shi da ikon kashewa bai da ikon rayarwa to Allah wani sifa ke rage shi duk wannan sifa na kamala sai an cire ma Allah sannan ya zama to Allah ba shi da aibi amma in an jingina mai wayannan sifofi wai Allah yana da aibi kenan sanin wajen sai kore ma Allah duk wani abu yake daga cikin iko na Allah ya nuna Allah ba shi da iko akan komai Allah yana da ikon halitta zai ce a Allah ba shi da ikon halitta shi ma Allah haka ya ga halittu ba shi ya halicce su ba ina fatan gane wannan Allah yana da iko ya azurta a'a ba shi da ikon azurtawa Allah yana da iko ya bada lafiya ba shi da ikon bada lafiya in ka ce yana da ikon ba da lafiya ga shi ya yi wasu marasa lafiya na kasu ne an gane wannan shi ne iya tunaninsu su sun manta cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ikon halittar lafiya da rashin lafiya in ya baka lafiya jarabawa ce ya yi maka don ya ga imaninka in ya yi maka rashin lafiya jarabawa ne ya ga imaninka ko inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ibtalahu wa man radiya falahu rida wa man sakhida falahu sukhd ko falahu sakt Allah ta'ala in yana son bawa sai ya jarabe su in yana son bayi jaraba sai yake wanda ya yarda da jarabawan zai samu yardan Allah wanda ko yayi fushi zai gamu da fushin Allah an gane ke sa Allah da ya halice mu yayi wasu talakawa wasu masu wadata wasu masu lafiya wasu marasa lafiya wasu masu mulki wasu marasa mulki duka wannan jarabawa ne Allah yayi ba wai ya fi son wannan akan wannan bane kawai duk muna makaranta ne wanda ya ci jarabawa a cikin wa'annan shi ne zai shiga aljanna an gane wannan ayi wala nabulu wanda kuma hatta na alamal mujahidi na minkum wasabiri na wa nabulu wa akbarakum a hasiban nasu an ya kulu a hasiban nasu an yi tura ko an ya kulu amanna ko humla a hasiban nasu an yi tura ku an yi ku ya kulu amanna ba muka cewa haka na ce yi. a hasiban nasu an yi tura ku an ya kulu amanna ko humla yuftanun shi mutane suna tsammani wai abin haka nan kawai su ce wasu yi imani alhali ba a jarabe su ba dole sai an jarabe su an gane wannan to shi bai gane wannan ba ya ce in an siffanta Allah da iko to an jingina mai aibi in ana so Allah ya samu siffa na yabo sai an ce Allah ba shi da iko to shi ya manta duk wanda bai da iko ya zama gajiyayye in ya zama gajiyayye yana da eh, kamala kenan bai da kamala Allah ya zama daidai da sauran gumaka wanda ba sa iya yin komai wanda lai ya zubaban wala wajta maula wa in ya yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu min da ufa talib wal maqlub an gane to shi ma Allah kaman kuda yake wa iyaz billah a wajen wayannan kafiran ba shi da ikon komai wai da wannan ne Allah zai samu yabo amma da zarar an jingina mai iko to an jingina mai lakasu na'am fi zalika kaman farra min al-masari ila al-mizab su anan wajen kaman wanda ya guji ruwa ne sai ya fada sai fada indararo kaman yana gudun yana gudun ainihin wuta sai ya fada gobara yaya yana an ce wuta wuta sai ya fada kuma cikin gobara kaga an cin biri an ci dila kenan ku eh wa qalu aidan sun ce kuma inna allaha ta'ala khalaqa al-makhluqat daf'atan wahida sun ce wai Allah ya halicci halittu ne dafa daya halittu Allah ba yayi daban-daban ne. a ce Allah ya halicci mutane lokaci kaza ya halicci bishiyoyi lokaci kaza ya halicci aljannu lokaci kaza a'a kawai lokaci ɗaya Allah ya halitta a dunkule ya halicci duk duniya gaba daya duk halittu alama hiya alaihi al'an yanda duniya take yanzu muke ganin ta haka Allah ya yi ta haka gaba daya dukan mu gaba daya tuntuni ta haka halicci mu daga baya ne Allah yake ta sakowa ta sako mutane Hmm. wani nabat da ma'adinai da tsirrai da dabbobi da mutane da wani wannan walam yakun khalaqa adam mutaqaddiman eh ba adam ne farkon halitta ba ba sarki auladi eh annab adam ba wai shine farko akan halitta ƴaƴan shi ba annab adam bai riga mu zuwa ba duk an halice mu tare da shi a lokaci daya ina fatan gane wannan kaga ya ya yi karo da nassar alqur'ani da kuma ya yi karo da hadisi an gane wannan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa ya ayyuhan nas ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace daga adam da hawa'u ko haka Allah ya halice mu Allah ya halice annabi adam daga tabo ha sannan kuma sai ya halice mu daga annabi adam ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin suma min alaqatin ai fa inna khalaqna abakum min turabin summa khalaqnakum min nutfatin mun halici babanku annabi adam daga turbaya sannan ku muka halice ku daga digon maniyi kenan wa ya riga zuwa baban ya riga zuwa annabi adam to ya hukuncin mutumin da ya faɗi wannan yana cikin musulunci ko ya ƙaryata ainihin badahiyya na ainihin musulunci wannan kai tsaye ya yi ridda saboda doron nasin qur'ani da hadisai na mutawatirai kan wannan matsala babu wani shakka a kan shi cewa farkon halitta shine annabi adam to shi wannan bai ma yadda ba halittu lokaci ɗaya Allah ya halicce babu wani farkon halitta babu a cikin mutane ko aljanu ko waye babu wanda Allah ya fara halitta lokaci ɗaya ne kawai suka zo ko sakan guda wani bai riga wani ba kuma duk wannan mai kawo mai wannan bala'i philosophy hmm. in dai mutum ya karanta wannan to kwakwalwar shi ya ringi caji kenan yana kwakwalo abin da shi ma kanshi abin ya fi karfin shi amma fa in ka karance shi kuma rabuwa da abin yana da wuya yasa kuma kan ma mutum ya fara yana da wuya in mutum ya karance shi ba karamin gogewa za ka yi a cikin addini ka kubuta ba an gane sai mutum ya zama gogagge ko ka zama gogaggen ma sai ya dan shafe ka kun gani ina ganin gogewa dai a duniya gaba ɗaya kankan a cikin dai malaman da muka sani a zamanin ba kamar ibnu taymiya wanda wasu ke cewa ma ba mu taba ganin kamar ibn taymiya ba kai shi kanshi ma bai taba ganin irin kanshi ba shi kanshi ibn taymiya bai taba ganin irin shi ba kan kanshi ba saboda gogewa da da riskan addini kama ibn taymiya nan shi ma fa yayi rubuce rubuce akan philosophy yana raddi ga philosophers ka san mutum ba zai yi raddi ga philosopher ba sai ya san philosopher ko to irin rudun din da ibn taymiya yayi ar-raddu ala al-mantiqiyyin da sauran irin rututun da ya yi din nan shi ma sai da ya dan fada sai da wani abu ya goge shi na fasan gani. amma bai samu gurbata mai yawa dan kaɗan ne amma irin su imamul gazali ya shafe su da yawa irin su imamul haramaini al aljuwaini shi kan sai ne ce rayuwar shi gaba ɗaya kuma cikin shakka shakka gaba ɗaya kaga irin wannan ilimi kaga gara ma kada mutum ma ya san shi rashin sanin shi shi kan shi ibn taymiya ya ce ilimi ne wanda fahimtar shi ma ne jahilci jahiltar shi ne ilimi a ce mutumin da yake profeso a cikin filosofi to profeso a cikin jahilci nan. ya ce ilimi ne wanda kwata-kwata baya amfanin ainihin baya amfanin gama garin mutane jahilai da kuma malamai ma ba sa bukatan shi kwata-kwata ba sa bukatan shi eh illa annahu ta'ala amkana ba'd al-makhluqat mana ba wai sai dai Allah ta'ala ya boye wasu sashen halittu fi ba'd a cikin sashi amma halittu lokaci ɗaya Allah ya halicce su an gano wannan amma sai ya boye wasu sashi akan wasu sashi suka shige cikin wasu wa taqdim wa ta'khir fil kumun eh taqdim da ta'khir wajen boyewa ne Allah ya boye shi sa wani yazo daga baya wasu eh da wajen bayyana kenan shekarun mu ne ne fa mu da kai da mahaifinka duk shekarun ku daya ba wani ka ce wai a ce a wa manya dukan manya ne an gane wani ku kana iya cewa kai ma shekarunka irin shekarun annaba adam ne alaihi salam kaga ba wani magana wai laysa min namal lam yarham sagira na wa ya'rif wa ya'rif haka kabirina kowa kabir ne eh wa qalu aidan kuma sun ce kuma nazamul qur'an laysa bi mujiz tsarin ƙur'ani ba mu'jiza ba ne tsarin ƙur'ani ba abu ne wanda yake gagara koyo ana iya sa, ana iya rubuta irin shi innamal mu'jiza ikhbaruhu bil ghaib innamal mu'jiz abin da yake mu'jiza shine ikhbaruhu bil ghaib labarin da annabi ke bayarwa game da gaibi min al umur as salifa na al'amuran da suka wuce manzo Allah yakan ba mu labarin abubuwan da suka wuce baya nan abin ya faru amma ya bada labari qur'ani ya ba mu labari hmm. lam taktarin bi zamanin wa hiya tubiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami Ƙur'ani bai gwamu da zamani ba amma gashi yana ta bamu labari game da Adama Adawa game da makoma lahira yana bamu labari game da Adawa da kuma Iramawa shi ƙur'ani ya bamu labarin an gani damar ladaina fa faqat kullu mu'jizatin min annabiyina iz iz aminu ne iz ja'at wa lam tadumi alqur'ani ya dawoma gare mu sai ya fifici kowanne irin mu'jiza na annabawa lokacin da ainihin ko wanda ayan qur'ani ta zo fas'alu su annabawa mujizansu da ta zo bata dawo ba mujizan da ta zo ta zo wani lokaci ko ta bace kamar annabi isa rayar da matatun ina yake yanzu annabi musa maganar sanda a jefa sanda ya zama maciji ya haɗiye kaza ina yake yanzu amma qur'ani ba yana na mujiza ne har tashin kiyama shine ma'ana damar da dai na fa faqir kullu mujizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadumi eh illa anna allah ta'ala sarrafa al-arab anil ihtimam bi mu'aradati wai sai dai Allah ya juyar da larabawa anil ihtimami bi mu'aradati daga himmatuwa da ainihin jayayya da Qur'ani kawai Allah ne karkatar da su daga jayayya amma da Allah zai saka musu akala za su iya jayayya da Qur'ani walau lam yasrifu eh da a ce Allah bai juyar da su ba la amkanahum la ihyar bil ilmi da zai yi su iya zuwa da misalan alqur'ani bal bi afsahin kai za su iya zuwa ma da wanda ya fi qur'ani fasaha in ji shi ba wa iyaz billah wa qalu man khaba bi sariha fi ma dunan nisab sun ce kuma su yan nazamiya duk wanda ainihin ya taɓe da yin sata fi ma dunan nisab abinda bai kai nisabi ba au zalama gairu ko ya zalunci wani sa bil gasab ba gadan ba da yin kwace ya zalunci wani sa da yin kwace da kuma ta'addanci la yasu bai zan fasiki ba wallahu musta'an sai idan idan mutum ya saci abin da ya kai nisabi ko ya kwaci abin da ya kai nisabi sannan ya zama to fasiki an gane idan ka ji dan dubu biyar ka wani ya ɗauke mumini ne shi kamilul iman eh? ka ɗan karbo ka wani ya ɗauke shi kenan tunda bai kai nisabi ba nawa ne nisabi yanzu nawa ne nisabin zakka miliyan biyu da wani abu miliyan biyu to nisabin yake hannu ba wannan miliyan biyu da duwa shi domin su samun yake hannu na sata nawa ne samun sata eh abu da ashirin da wani na sata ya kai dubu ashirin yanzu ya kai ashirin da wani abu ce ashirin da wani abu kuma zai sace ashirin da wani abu shi ne fasiki amma dan dubu sha tara zuwa ƙasa mumini da shi zai da matsala in ji wayannan mutanen an gane kaga irin waɗannan akidu miyagu suna tare da waɗannan mutane duka wa jami'u firakal umma wa aksar mutazila ala takfirin nazam? wato dukkan kungiyoyin al'umma da kuma mafi yawan mutazilawa suna nan akan kafirta nazam. cewa nazam ya yi ridda hatta su mutazilawa ba sun ce lallai nazam ya yi ridda mu duba cikin alfirak wal mazahibul islamiyya da kuma wal mawsu'atul mufassala da firaqun wa adyanun mu'asara da kuma firaqun wa adyanun mu'asira da sauransu da bi tasarrufi za mu ga irin wayannan da ƙarin bayani dangane da wayannan daga amfanin karatu irin wayannan abubuwa mutum ya zamanto akan basira a cikin addininsa yanzu duk wani bid'a da wani malami zai kawo fa an riga shi za ga wani malami ya zo yana jefa wasu manganu za ka ɗauka wai shi ya yi su ba shi ya yi ba yanzu malamai a wannan zamanin ba su da basira sosai irin basirin da za su ƙirƙiro a ƙida da kansu yanzu duk wani aƙida daga ana yana yawo yanzu daga ana faɗa faɗa yanzu an ce a Kano yanzu akwai wani mutum yana ta zagin sahabbai yana ƙare ta hadisai kai sai ka ɗauka kamar shi ya gano da kanshi ko ba ka ba na yana ƙare ta azabar kabari to kare ta zaba kabari yau aka fara akwai iyayensa kuma iyayensa salaf ɗin shi ɗin an musu raddi ba gyara su ba misali sannan kuma zagin sahabbai da tsine musu akwai iyayensa duk abin da zai faɗa wallahi ya gan ne a rubuce a gane in kaga wani malami yana ta kwakulo su abu kaka dauka wai bincike yake dashi. shi a littafi ne ya samu daga cikin aƙirtun wa'ancan na da yake so ya tayar muku da hankali a kan shi amma mutumin da ya karanci firak yana ganin ki zai mishi dariya ce wannan dan kaza ne kuma kuma wannan ciwon da yake da shi ga maganin ciwon nan kana daukan ciwon kana jefa maganin bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmagu fa idha huwa min zahid babu wani shubha da zai gagara ahlus sunna idan ka ga mutum na ta yi an gyale shi to gaskiya in ma ka zalar ahalus sunna ba su tsaya sun binciko abun ba zai san gyale shi sai sun ga ya ɗauko musu wani bala'i wanda yanzu ɗauko yin su binciko abin ba su da lokaci amma da za su samu lokaci su tsaya su binciko abin da malamai suka ba da amsa shi nan. yanzu kana so ka yi raddi ga shi'a raddi mai kyau da kuma raddi ga 'yan zilawa da wayi ka ɗauki littafin hajji suna na ibn taymiya ya warware shubuhohi masu yawan gaske shi sa 'yan shi'a suke faɗin miyagun manganu kan littafin an gane to duk irin wannan masail din mutazilawa sun yi ta kokarin kawo shakka ga addini su dauko hadisi su dariya sai kaga wani hadisi da ake faɗa wai hadisin annabi ne a lokacin ibnu kuzaima a zamanin shi yace duk wani hadisi wanda ya gagare ka baka san ma'anar shi ba a same ni zan baka amsan shi a zamanin shi yan bidiya ji na tsoron shi suke shi sai su kawo hadisi suna ganin su kawo wani hujja da zaran yayi magana ɗaya warga da maganar su gaba ɗaya a zamanin shi akwai ibn kutaiba akwai zamanin ibn kutaiba a dinawari wanda ya littafin tawil muktalaf al ahadith shi ma duk irin wayannan hadisan da ake wa izgili ya warware wasu da yawa daga cikin su ana yanzu da ake samun wani mara kunya ga yana ma buhari izgili yana wa musu kaka dauka wai kwanan nan ne kawai yanzu ne ya zauna yayi akwai kakannin shi duk wulakancin da yake wa buhari akwai wanda suka yi wanda ya bi ma nashi amma ko ba samu nasara ba sun yi na wani lokaci sun karye daga baya babu wani hujja da mutum ke da shi na sukan bukhari da muslim wai hujja wanda za a kagara ba shi amsa babu kawai gagarin ba da amsa gajiyawa na ahalus sunna na zamanin ya zaman to sun zama kasalallu ba sa tsayawa su yi bincike za su ba da amsa amma ni ban yi tsammani a duniya na ko wata kungiya daga cikin kungiyoyin da suka gagar ahalus sunna babu su gaskiya to da yana da kyau mu karanci duk kungiyoyi mu san ciwukan da ke tare da su da kama fada cikinsu. umar na cewa inna ma tanqudu qural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliya igiyan musulunci yana kuncewa gutsu gutsu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba kawai tsantsa kai sunna ka sani baka san bid'a ba nan take za a yi wasan kura da kai kawai kai ka san abu mai kyau ne baka san abu mara kyau baka san ake na bid'a ko dan to nan take in bid'a yanzu zaka fada cikin sa shine wani wani mawaki ke cewa menene alimtu sharra la li sharri lakin li tawaki hmm. wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri wa qafi yace na san sharri ne ba wai dan yi sharri ba na karanci ilimin yan bid'a ba wai dan zama dan bid'a ba sai domin in kare kaina daga fadawa cikin aqidin su yace wanda bai san alkhairi daga sharri ba zai iya fadawa cikin sharrin bai sani ba an gane shine dalilin da yasa manya-manyan malaman sunna suke karatun littattafan yan shi'a littafan sufaye littafan yan mutazilawa littafan yan kadariya da yan jabariya da yan khawari suna karatu don su yi musu raddi an gano wannan in ka ga malamin sunna da littattafan yan biriya kuka ɗauka to ai yana karanta littattafan yan biriya. to in bai karanta ba yaya zai musu raddi kana so ka yi raddi ga yan shi'a baka san littattafan su ba daga yana ka fara kuma za ka yi musu adalci in ka ga yadda ibn taymiya ke raddin aqidar shi a kasan ya fi wasu yan a sanin shi amma Kuma kuma ya kawo wannan ba saboda dole sai ya mallaki littattafan shi a Sheikh Rabi ibina Hadi al ya ce wato akwai wasu littattafai da yawa yana faɗin alkhairar Saudiya ce garin Saudiya da wuya ka samu littattafan yan bidiya ana sayarwa sai kai ta neman jawahirul ma'ani babu shi kai ta neman yaqutul farida babu Na yin shi a nan ɗan dariƙa kenan sannan kana neman usulul kafi babu kana neman man la ya hazur hulfaqi babu kana neman kaza littafan shi'a littafan mutazilawa littafan kaza babu an gane wannan littafan irin su Yusuf al-Qardawi irin tafan su Hassan sai dai so a sace amma babu su a bookshop ana sayarwa an gane to kaga irin wannan yace alkhairi yace amma shi da yake neman wa'annan littafai bai same su ba sai da ya tafi Sudan a nan ne ya je kwaso da ƙasar iraki nan ne ya kwaso littattafai da yawa na yan biri'a na yan shi'a na waye na waye ta wurin saboda yana so ya yi rubutu a kansu to bayan za ka yi rubutu a kansu baka san su ba an gano wannan to wannan shine wasu samari suka jahilta in sun ga malami ya ajiye wasu littattafai sai yana ajiye littattafai yan biri'a eh sai shi ma shi ma dan biri'a ne kenan ba shi da wala'u wal bara kaga irin wayannan mutane ba su ma cancanci ma a saurare sa babu ilimi ba saboda jahilai ne gaskiya duk mutum da yana irin wannan manganu ya zo ya ga wani littafi na yan biriya a wajenka kuma kuma kai malami ne mai bincike wanda kana raddi ga yan biriya din kuma yana so a ce kada ko wani littafi na yan biriya ka a samu ko kwaya ɗaya a wajenka to wannan ya fahimci salafiya to wai wannan shine ma yake nada maka kai dan salafiya ne wannan dan salafiya ne wannan ba dan salafiya ba sai da ke salafiya ya zama dariƙa wanda ake zaunawa a amsa wajen shehi ka san shi ɗari ala ce za ce sai kaji wajen shehi ya baka to su wa'yan nasu su ne shehunan eh, salafiya ke nuna su ke naɗa salafanci to salafiya ba na kowa ba ne na Allah ne babu wanda ya sai shigar da kai ko ya fitar da kai kawai Allah nan da kake bautawa shi zai shigar da kai ko ya fitar da kai duk wani hayaniya daga wannan yi wani ya samu zalla wani irin wa'annan 'yan Najeriya jagilan nan samarin da suke da'awan wai su sun san jarwar tajir amma ba ilimin addini kwata-kwata ba sa karantar da kowa sai dai sa ido ga mutane su aibanta su su irin su kaga wato ba su suka sa ka a salafiya balle su cire ka ko da sun ce sun cire ka kar ma ka dauke su da banza da ɗaya suke ke lokacin da na shiga salafiya na nemi shawaran ka a kila ba a haife ka ba to yanzu kuma kai za ka fitar da ni ina fatan gane so da ka bata lokaci ne masu sauraron su su farko ina ma shakkan salafiyancinsu to su mutumin da kaga yana yin wannan bai da ilimi amma ya shiga gonan masu ilimi gaskiya akwai alamun bai fahimci salafiya ba so da salafawa suna baiwa ilimi muhimmanci kuma suna saukar da kowa matsayin da Allah ya bashi kowa ya tsaya matsayin da Allah ya bashi in ɗalibi ne ya tsaya matsayin shi na ɗalibi ya san huruminsa in malami ne ya tsaya matsayin shi na malami ya san huruminsa dan cewa kai walau duhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la ya allazina yastanbidunahu min ba ko da ba na ba gane dole dole mu dage mu yi karatu a san su wane ne yan salafiyan gaskiya da yan hayaniya a san bambanci tsakanin su Allah shi taimake mu eh wa alaikum assalam na amin amin insha Allah yanzu da ba musan san aqidar mutazila ba cewa mutazila suna cewa qur'ani halitta ne ko suna inkarin dawowa annabi isa suna inkarin ceto suna inkarin azaban kabari da ba musan san da wannan matsayin mu ga wani ya faɗa za mu ce kila ahlus sunna ne an yi safani tsakanin malaman sunna ko wani a masallacin ku sai ce qur'ani halitta ne kai sai ka san ba naku bane a gani dan za ga wani yazo ya faɗa irin yana alfaharin nan ya samu hujja kai ka dauka sabon abu ne abu dama yana nan tintini to karatun firak zai nuna maka ne ka san sirrin kowane malami duk gemun da ya bari duk rawaninsa kalma ɗaya zai faɗa ka san wani ga inda ya dosa an gano wannan ko to amma in baka san firak ba za ka yi ta mutunta wasu malami ka ɗauka cewa 'yan salafiya ne malaman a yan bid'a ne ka ɗauka ahalu suna ne a yan shi'a ne ko yan ƙura'aniyun ko yan kaza ko yan kaza to saboda haka yana da matukar amfani mutum ya san a ƙidu da kuma bambancin nan saba'in da hukun nan da manzan Allah ya faɗa duka san su dan menene dan ka tsira daga sharrin saba'in da biyu daga cikin su ka zamanto daga cikin tsayen nan wanda suna daga cikin alfirkatun najiya wanda sun ka tsira Allah shi taimake mu yanzu za a zagaya don neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka da sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum aka damu aqdamakum katsina eh kuma an fara samun irin wannan a social media eh na'am a yanzu ba sai ka karanci philosophy za ka kalubalanci irin wayannan ba in mutum ya karanci qur'ani da kewa ya karanci hadisi cikin sauki zai kalubalanci wayannan mutanen ai ai shi qur'ani zai baka ka'ida eh zai baka formula wanda zaka iya sanin yanzu zaka kalubalanci ai ba za ka yanka musu ayan qur'ani bane qur'ani ya riga ya ba mu ka'idan zamu yaƙi irin wayannan mutanen ba tare da ka karanci Filosofi ba kafin ci wannan yi yau wato kaga so daga wayannan malamai ya kamata su yi musu raddi kai ma bai dace garin da sauraron su ba eh sai ka bar su da malamai ka dauko matsalan ka ce malam ga wani mutum nan ya ce kaza da Allah malam a taimaka a ba mu a bada da amsa ga gare shi kan wannan abin da ya zo da shi amma in kana bibiyan su kila nan gaba ka zama ma Allah Allah ya tsare to ba a bibiyan philosophers mutumin da yake batacce ya kauce hanya kauce mishi an gane ahlus sunna suna kira zuwa ga a kaurace suna tahziri suna yin tahziri ga irin yan bid'a da za su halaka da mutane du'at yan bid'a du'at masu kira zuwa ga shubha dole ne a yi musu hajar dole ne a yi tahziri gare su a nuna wa mutane ku yi hankali da bid'a iri kaza yana halakar da al'umma an gane wannan ko baya halatta ga malaman sunna su yi shiru su kyala irin wayannan abubuwa gaba daya saboda yin shiru zai janyo ainihin shubha ga al'umma kuma su ɓace assalamu alaikum warahmatullah ana ƙara da tunatar da yan uwa kamar yadda muka bayani ranar laraba cewa ana yin karatun live ne to ya kamata kun ga yanzu an yi bayanai masu tsada masu mahimmanci sosai da ya kamata a ce an yada su cikin al'umma to sai ga ana karatun mutane da dama suna facebook suna whatsapp da sauransu amma ba a sharing din karatun so da haka muna son yan uwa da Allah a taimaka a yi kokari duk wanda yake facebook in ya shiga yana sa sunan yasa sa Sheikh Yahaya Muhammad Salafi Kaduna zai ba shi kurfin to sannan ana sa a dinga sharing din karatun idan ana sharing din shi zai ba dama friends ɗinka da kake da su za su kai karatun sannan da sauran shi ma wanda yake da wani friends din shi ma zai ga karatun amma idan ba a sharing din sai ga karatun anan zai tsaya kurau wani zai kamanto to ai ni an zo an yi karatun tare da ni saboda haka ba sai na yi sharing ba ba sai na yi kaza ba a ko da an yi karatun tare da kai to sai kai kokari kai sharing din karatun saboda sauran uwa su ma su kare da bayanan da ake yi misali wannan shi ne Allah ta'ala shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk